ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون kada ku cakuɗa gaskiyar da na saukarwa manzanni na da abin da kuka ƙirƙiro na ƙarya kada ku ɓoye gaskiyar da ta zo a littattafanku na siffar muhammad bayan kun san shi kun tabbatar da shi